Assalamu alaikum warahmatullah Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a YouTube channel ɗinmu mai suna Hausa Tech. So a wannan bidiyon za mu ci gaba daga bidiyon mu ne akan forex trading ko in ce akan trading baki ɗaya ma. Domin ba series ɗin nan za mu yi da shi za mu yi amfani da forex trade kawai bane ba don mu koyar da ku. Za mu yi amfani da za mu yi da amfani da damar da muke da ita wadda muka Allah ya mu wadda muka ɗan san abin da muka sani. mu sanar da ku komai da muka sani dangane da hidimar trading baki ɗaya okay so a last videos ɗin da muka yi mun yi bayani akan abin da ake kira da basic of forex trading wanda idan kun shiga youtube channel ɗin mai suna hausa tech za ku gan shi a ciki so za ku ga youtube channel ɗin yana da tambarin nan so idan kuka shiga domin hausa tech ɗin suna da yawa a yanzu mun kuma canza mai sunan ne domin shi ya cancanta gare sa Okay, so abinda nake so ku sani a yanzu mun gama wato course ɗinmu wanda ya shafi basic of forex trading. Yanzu in ba ku manta ba dama na gaya muku za mu yi a technical analysis za mu kuma dawo kan fundamental analysis wanda kowane za mu yi bidiyo akalla yana da bidiyo kusan kwara hudu ko biyar akan shi. Ga price action strategy, SMC da ICT strategy, risk management, house out fast perform. So insha Allah in this video uh, a wa'annan Eh, wannan YouTube channel din za mu yi bidiyo a kai. Sannan kada ku manta ku taya mu da share da like da kuma subscribing da Allah idan kuka wanda ya shiga ga bidiyon nan ya dan taya mu sharing saboda YouTube su fara abun nan su fara nuna showing din channel din a farko haka idan aka rika sacin. Wannan shine taimakon da za ku yi mana ku kenan. mu kuma za mu ci gaba da kawo muku abubuwa sanin kanku ne yawanci kwasa-kwasan nan da ake yi akan trading yawanci za ku ga sai da su ake yi So mun ƙirƙire mu koyar da ku ne ba don wani abu ba sai don kawai ku fahimta kuma ku ƙara ilimi akan abun wanda kuma bai sani bai sani. So don shi uh, trading gabaki ɗaya abin da yake so kawai ilimi. In dai kana da ilimin shi to mai sauki ne. Eh, akwai inda za su iya baka aikin da za ka iya wannan sannan akwai capital da za ka iya samu a wasu kamfanonuwa daban-daban okay so eh, yanzu za mu je akan takarkar analysis so idan aka ce technical analysis na san ba ne muku bayani ba shine analysis wanda za ka yi da kanka wanda za ka yi calculating din ya abin nan din zai kasance ya kuma wannan zai kasance okay technical analysis kenan in ba ku manta ba a bidiyon mu mun yi abin da ake kira mun ce mecece exynos eh, broker mecece me mt5 da mt4 meta trade 4 meta trade 5 wanda ce muku da ita ce za ku shiga ku trading wannan kuma exynos ita ce broker wanda za ku yi connected ɗinta da wannan kenan sai kuma na ce muku akwai trading view wanda da shi ake technical analysis wanda kuma muka ga muku investing.com wanda shi kuma news ake duba so wannan yana under fundamental technical analysis wannan shine a cikin wanda ake kira da trading view shine muke akan technical analysis wanda za mu muku bayani a kansa kenan wanda kuma insha Allah kan shi za mu yi bidiyo a yanzu so okay Uh, mun yi bayani akan leverage da sauransu duk kuma na san insha Allah kun fahimta wanda basu fahimta ba su yi mana magana a comment section ku rika yi mana like dan Allah domin yana da matukar muhimmanci a gare mu so muke YouTube channel din ya dan rika reviewing a sama domin ku za ku so a ce duk wanda kuka ga ma yana sacin ya ganshi kawai a sama okay So ko kuma ta ku taya mai sharing so yanzu zamu je kan abin da kira technical analysis kamar yadda muka yi muku bayani zamu yi amfani da ah, MT5 ah, wai MT5 ah, trading view mecece trading view trading view wani the best chart platform ne wanda ke baka damar da zaka iya wato za zaka iya analysis din ya kasuwa za ta kasance ya market za ta kasance okay so shine ake kira da trading view kai tsaye abin da zaka yi zaka iya shiga cikin play store kai searching din play ka shiga play store kai sacin ɗin abu da ake kira da trading view okay so ya ake ya ake ɗauko ta akwai website ɗinta akwai kuma akwai website ɗinta sannan akwai ah, wannan ɗinta um, application ɗinta wanda kuna shiga cikin play store za ku gan shi okay so network yana ɗan ba mu crashing so bari mu ɗan koma cikin browser yanzu bari mu shiga cikin browser domin ku gan shi Okay? So ever ko network ne ke bamu matsala. So bari mu yi canjin network ɗin gabaki ɗaya mu gani ko shi ke da matsalan. Okay. So mun juya shi. Okay? So bari mu je Play Store yanzu mu gani ko zai buɗe mana. Play Store. Okay? So ga Play Store ya buɗe mana. kamar yadda kuke gani haka so abinda zaka yi ka shiga cikin nan sacin sai ka rubuta trading view trading view okay ga nan ta bayyana ba trading view kaɗai ake takinan ake analysis ba so akwai forex factory take forex wannan forex factory na abin nan news ne wannan forex hour yake kowa ne ne so insha Allah za mu bidiyo shi ma a kansa amma dai wannan shine the best chatting platform wanda ya kamata ku using da shi wanda um, okay eh wanda za ku yi analysis zan ce okay so kuna zuwa za ku ɗauko shi Uh, kuna ɗauko ya kawai za ku ga application ɗin sai ku saita shi yanda yake so ya ake register abin nan wato ita trading view bari mu shiga kai tsaye let's say bari in shiga cikin wato trading view ta application ku gani a ta cikin website trading view okay so idan muka shiga trading view uh, za mu jira ya buɗe mana kamar yadda kuke gani haka bayan mun jira ya buɗe mana za mu zo nan guraren mu sa get start So kana shiga get start uh, zai baka gurin da za ka yi signing ɗin number ko in ce zai baka damar da za ka yi signing ɗin duk wasu bayananka a ciki. Ok, <clears throat> so da email da sauransu. Bari ya gama bude mana. Network din ne ke dan bamu matsala. So ok, so kamar yadda kuke gani gashi nan ya bude za ku ga ya buɗe mana wani abun nan haka. So nan ya ce kai linkin ka sa email ɗinka za ka iya sawa direct kawai ka wuce da shi. so za ku ga akwai abin nan ah, akwai plan plan wanda suke da shi wanda zan iya ce muku akwai tsarin da biya za kai so dalilin da yasa za ku ga duk feature ɗin agogon da za ku samu kaɗan daga ciki na ɗaya daga cikin abin da ake ce ma no art art wani ah, tallace-tallace ne da google suke bada ko kuma in ce kamfanonuwa suke bada ba domin a yi musu advertising su kuma su riƙa biyan ka okay so shine sai kuma za ku ga ga yanda abubuwan suke premium ne akwai premium akwai wanda zaka samu for free akwai kuma wanda ba ka biya zaka biya kuɗaɗe kamar yadda kuke gani haka wannan tray na tun ga abinda zaka biya shi ma wannan ga abinda zaka biya idan kuma zaka sauko sama za ga ga sign up for free nan wanda zero ne wanda shi kuma baya da wani abu da zai ci ka yi wannan abu nan ɗin kawai kai tsaye zaka danna sign up ne kana danna sign up zai ce ka sa number wai ka sa abin nan ɗinka email ɗinka ko kai amfani da email ta nan ko kai amfani da shi ta nan ka sa Let's say dai bari mu saboda mu samu mu yi abun nan din gurin bari mu ok so yanzu bari mu yi amfani da wannan email din da kuke gani na abbalo nbc ok sai mu ce confirming da mun yi confirming kamar haka zai tafi mana kamar da kuke gani haka zai tafi ya zo nan zai bude mana zai ce is this users mun yadda user din mu ta kasance abbalo nbc mu ce yes zai mu yi amfani da zaka yi iya adin din user ka za ka iya saita ta yadda kake so yanzu sai mu ce next so muna tafiya next kawai mun gama wato saita shi kenan za ku ga ga dashboard can ya bamu na gama saitawa kenan idan da application ɗin ka ɗauko baka buƙatar ka sha wannan wahalar su duka kuma hidai kawai kai login za ka iya zuwa ta nan baka san da za ka eh, saita shi ba ta can ka je nan ka yi rijista kana rijista kawai ka je can ka buɗe so yanzu nan za mu danna kan ɗan tap tap ɗin da kuke gani gefe za ku ga ga product nan za ka danna kan shi ga sufa nan sufa chat wannan shine chat ɗin gabaki ɗaya za mu shiga kamar yadda kuke gani haka inda za su yi mana showing ɗin duk wani abu da ke tafiya a cikin kasuwa gaba ɗaya so bari mu danna rotation ok so kamar yadda kuke gani haka gashi nan mun danna rotation za ku ga abubuwa da dama a cikin nan so abin da nake so ku sani a nan ciki akwai tsarin candles da muke tare da su muke amfani da su okay akwai candles candles da muke amfani da su wa'inda ga su nan za ku gani kamar haka akwai bat chart akwai candlestick wannan shine candlestick wannan kuma line chat chart okay so wannan candles din da za ku gani shine ake kira da Japanese candlestick wanda yake aka yanzu da mu danna wajen biya dinnan nan chart din nan za ku ga yanayin chart din ba zai ba mu damar da mu yi wani analysis ba za ku ga gabaki ɗaya ba wani damar da mu yi wani analysis so idan da mu zo kuma mu zaɓi line line chart shi kuma za ku gani ga baki ɗaya shi ma dai ba za mu iya wani analysis ba gaba ɗaya a cikin shi so dole dai sai dai mu amfani da wannan candlestick ɗin da kuke gani wannan kenan so bari mu yi adin ɗin shi mu sa shi so shine kawai za mu iya analysis sai kuma abin da ake kira da time frame time frame wani abu ne wani time ne frame wani time ne da zai baka damar ko in ce uh, time frame yana nuna maka yanayin yanda wato trade abin nan chart yake sannan zai nuna maka cewa eh, a yanayin chat ɗin da kake ciki su duk wani candles da kake gani na fitowa a wannan adadin lokacin kenan so eh, wannan abun eh, kamar da kuke gani haka wannan zaka iya latsa shi ka cire shi bari mu cire yana ƙasan nan okay so kamar da kuke gani haka za ku ga yana ne muku analysis ɗin bari mu muku haka in janyo shi kuka so za ku ga yana ya buɗe wannan yana a tsarin da duk wani abu da kake gani a wannan candles ɗin kafin mu zo kan currency ga baki ɗaya da za mu zaɓa wanda za mu yi da su wannan abun da kuke gani ya yake da suna wannan chat ɗin da kuke gani chat ɗin nan na abin da Japanese candlestick ɗin da kuke gani so okay so <laughs> wannan chat ɗin da kuke gani duk guda ɗaya ya zan muku bayani duk guda ɗaya yana fitowa ne a cikin kwana ɗaya a yanzu saboda time frame ne inda za ku je ka saita ta shiga yanan date ɗin nan za ku je ka saita time frame ok so kamar yadda kuke gani nan shine time frame ɗin wanda akwai wayanda insha Allah a next video za mu nuna muku yadda za ku saita saita su ya kuma za ku biyo da wannan procedure tasu ok so abin da za ku yi shine So kamar yadda kuke gani shine wannan insha Allah a next video za mu nuna muku yadda za ku sassaita wannan abun wane kuma zaku zaba? zaɓa sannan za mu ƙara muku bayani akan wannan time frame ɗin da kuma yanayin abun yanda yake nuna insha Allah duk a cikin bidiyon mu na gaba. So kada ku manta da yi mana share like and subscribing so duk a cikin bidiyon mu insha Allah za mu yi muku the next video yanzu na gaba kenan. Okay so mu gode.